ala kirka ka lalashi rimu ku gon kadala ka ka sa zuciyen ka ya shi duka da ne ni da ke ka damu den ka sai ni da zaka dura na ka de na zo da ke na kuma gida ma ce wai ya kamata in kara zo in duba abu da na so kamar ya ranar lalata eh ranar da ya gudu shine ranar lalata da na zo na ce wai oh, ranar talata duka da ne ai <laughs> ala sarki ya gida kuma da wanki lafiya eh? duka wanki lafiya uwata kuma yo ferin ina ina ina ce wai ina ferin naki duka suna lafiya ee eh, uwa ta lafiya kai fada ka wallahi da silau no ma de baba mai gurgura baba ka mai gurgura baba baba da gurgura mana shine nana so sofo da gurgura Lai dinkin haka da ni. sem de dar de chiqueiro lá. Me kawo gurinta. Eh eh baban gurgura. Ka sai wai an she wai. Wanda yana so den susu shi ne na doka dutse yana bishi da jifa. Mm. Ni na ina so yi dai ka dai auren shi ne wallahi. Ba za mu yadda ba. Ka taimaka da ni, da nan da shan duka da ne. ci ne ke ladi ladi ladi radio wannan gudu dole ne sai ka to dole sai ka ci ne ka fi mai kaka kamar ka Allah na kan ka gudu ka san dan a aure shi ba kuma bai ka san hali da zaka shi ba zaka kana so kashe ni na gede ga maka kana so kai kashe ni ci ne wannan gudu dole sai ka bi dole sai ka bi bahaushe ya zo gurin yarinya in ya murya zo gurin yarinya berewa suke zo gurin yarinya haka ke ke kuma na Allah da Annabi an je wanga mun da fa na ka da Allah da Annabi ka ji amawo kuma Allah yawa a taimaka min na faraka saboda Allah da annabi almajini na bara angon a taimaka mu a taimaka mun na faraka saboda Allah annabi mu afirka mu zo ju da inda da kulaye da nika damtu na hayati malam jagwal ya al'amura tsaro a nan indan ne wallahi allah na so in ba kuɗin ka to matsalar da aka samu ka san kaddara amma allah da zan aika ma ka ɗoro a nan idan ne ko dan allah ka haƙuri wallahi zan baka haƙƙin mutum a yaƙi ne ko ko ka zira wannan hannun naka dutsa ga tsaga ai ga ga anan jiwa amma da ai gwara ga talabi ne muka ce 40 bakin nan dan Allah ka kuri zan baka gobe an Allah kai mu sai in samu kama mashi eh, tsautsayi da ya sa kudin suka ka wannan kai dan Allah ka je ka sayi magani ne kuɗi na fito yau gyaran karaya da ko ne amma yana ganin dina karaya uku ce ko wallahi Allah inda muna raye sai ka daina sai ka daina bara a garin nan kuma kuma ina san sai na bari ya tara kansu ya haɗe zan ba abin da yake yi kai baka ci baka ya kuma za ka sani kan kama ka ai ba hannu idan na ɗan dubu ba Allah ya hannunsa wata tsaga ce wallahi in ka sa naira sai sun wuce haka ya da man abari ina bi gani gani ni ko abin da nake so ku gane su gani zancen cutar nan fa ake eh, ta kuto kuto ka ba abin ce san ita fa cutar nan fa ba fa ganin ta ake da ida ba hmm. iska ce take ɗebo ta ake shekarta a ciki a cikin numfashi hmm, hmm. wallahi kama ka cutar nan kuma fa nan ne addu'a assalamu alaikum Allah ya taimake ka Allah ya taimake ku ina gajiya ina gajiya ya gidan lafiya kalau madalla ya kwana biyu aji ka shuru kuma kamar an shuka dosa. a'a ba haka bane ana ta harkoki zamantakewar gida dole sai ka zauna a gidan amma dama ina son tambaye ka eh. wai wani irin sha'ani kake ne yanzu ai ka san dan kasuwa ya zamani tsaftar jiyo ta ina ne ba na yi a ciki na sai da dillancin nan yanzu na koma ina cin kasuwa kauye yanzu arziki ya na sai gona ta guda takwas yanzu ye kwarai da gaske amma ka zauna a gida kamar dusa kai tiris ka saurare nan da sati biyu eh, ni ma zan shiga ya kamata ba ah! dan ka zahiri ka tabbatar da abin da nake faɗa da abba wannan mun haka mun haka ah, ah, da mun hakika sai ma na dan ya hawa wannan ah, ah, ah, kaga zahiri ko kaga zahiri kai eh, kware kuwa shafa mai ne wannan kware kuwa ka tada hankali a gida an gama a a Allah ya kara arziki a a ka ci goma ina ta Allah nan a a to ban gane man ban gane ba ni saboda fanni aka baka wannan an baka naka an bani nawa to kuma ina ruwanka da nawa canji zaka yi wallahi canji eh ka dauki ka dauki wannan wannan zan canji yi mana ka dauki ɗari biyu san Allah eh. ba dan ina ganin darajar furfuran nan taka ba ko alƙur'an da mun haura da kai yau a a a hakkonu kare nan hankali fi fitsabi kenan a shi kenan hmm. da wayo na fa ni ko ni ko ina bi tsani wallahi sha'awar ibin nake nake sha'awar a tsufan nan naka a to ba kallo ba ku ta zai je kallo ba me zaka kalla abin da kallo mana me zaka kallo ba irin gurin zuwan ka bane nan gurin ana magana ido yanzu sai sama ne ne ido ai ido sama jika kamar wannan kana magana a a gaban sa biya min mota ka biya min mota mu ni ba da ni ba aka an ka ganna a kabari kai na ba yadda za a kai kaina ba shi kenan yabba madalla saboda haka ni kaga na ina sai an jima din eh. madalla wai wai bai sami da jinsi wai wai Allah sauki mutumin da lokacin da aka yayi shan giya a gidan giya hawa kwalba ki ajiye maka ba bututu ake zira masa a tankin giya sai ya kuki sannan ya taho zikizir yake zuwa cikin gari zikidar yake waɗannan eh, wani zan abin da ya zan shi kuma to ni ba garin nan na gaji da haka to nake yi inda hali a sai mun adini da sahu adini sahu ba ba eh, eh, kamar tun da ka biyu ba a ba ta adini sahu ah. wani ne wani ne buge mana kai ka mana asara uba to yanzu ne ya ma eh ina zai iya jan adini ni ma abin da gari kenan ni ma dai to da ina sai in yi wani bumburutu eh, ba ba bumburutu suwa suwa suwa suwa ko bulma ke yanzu baba da kana zo mai mashin zai zo mu zo ka tashi ka je ka zuba mu ina za ka iya to ni abin da gani ma tiyo ba bai iya rikewa ba to balle kana kuma har a cikin ka zuwa yana zuba musu kana zo na hannun kana karkarwa ina kai na zuwa gidan mai ka siyo mai ba ka farwa tasa kuma ina za a rayuwa ma me ma wanda yayi rike ko bai fa yayi na maka eh to amma dai dole a bada kuɗi in ga zuwa kasuwanci to ga da hadi je gashuwa Randy, Lynn, usubun kure talata usu jibiya laraba usu lahadin makode juma'a in tudin baba duk ban ita ka ba amma da nake so da kai guda ɗaya ne duk wani abin da ka faɗa ne ka k'a kasuwa ka tafi yau kuɗi ne to zai hana ka zauna a gidan ka kama kuɗi na kama a gida ka ci tsire ka ci dan bagalaji ka samu randa kashin tsaki, ka danda ka tunda baka da hakora ka ci irin da wa'annan makabaci irin wa'annan to yaya amma ne billahi na fi yaya illa kuke wallahi ne yaya duk ba haka ba ma yanzu ka duba idan muna nan gida ciwon babai taki da ƙarfa muke samun babai sha magani yanzu idan ta fita rashin lafiya ta ce za a yi musulmi wani sai ka kamar mun kasa kula da ubanmu ne gaskiya ba mu nake gani kenan ko na tafi ana baban haidar baban haidar to kuma ga an yi samu matsala a cewa wani can yana kala wallahi za ce ko ba ka kula wani bumburutu a yi hakuri ka zauna a gida zan dinga ba kuɗaɗen kashewa da safe ba ta dan ba galabi in yi mata da ka tafi ne idan dare yayi ka samu kwakwa mai kwakwan manja mai tsoka ka ci ka tsotsa wannan din tunda baka da haƙora wannan wani ka danda kashi ko ni ma zan ba wannan din sa ai ya ba ba ka zaman ka a gida ka lanka kwance an ba a cika teku kuma ya karfin burutu ko ta da kasuwar makoli ko ba ta fi kasu cika so ɗaya daya ka can ma muna ta buge mana kai mu amma ta cewa baban baban mu gashi haihu dare ku ne su ke ganin ba da karfi a cikin yanzu fa wannan ban nan in mun ta mun ta sani ko ko dai bal kuma ba zai madare ko abin da zai iya musu kola bal kuma ba eh ban baba baba wallahi dole ku dinga yi babu uzuri sau akwai rikicin tsufa musu ba shi rikicin tsufa ba inda ba ya iya sa to baba dai ni yanzu Rani wanda da zaɓa mota dangote zai yi tuka daga nan zuwa a bai kuta. Mota dangote ba? Babban kwatan gidan nan ma baba sai ya tsallaka da kan. Oh, hop, tiki shi.